sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogonmu a nan gundumar Columbia. A yau Asabar 23 ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya yusuf aliyu harande tare da sarafilu hashim gunan da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku a cikin shirin za a ji matakin da kungiyar fulani makiyaya ke shirin ɗauka bayan wani mataki da gwamnan jihar anambra ya ɗauka na hana musu kiwo a ɗaukacin jihar. kana wani irin hali ake ciki a jihar oyo bayan fasa wani gidan yari da aka yi a daren jiya daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim kalmasi garba ya shirya kuma zai jagoranta sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa yau Asabar cewa ya umarci ma'aikatar harkokin wajen ƙasarsa ta ayyana jakadu goma da ƙasashen yammacin duniya a matsayin waɗanda ba a maraba da su a ƙasar saboda kiran da suka yi na a saki Usman Kavala. Kaballa ya kasance a gidan yari na tsawon shekaru hudu inda ake tuhumar su laifin tallafawa zanga-zangar kasa baki daya a 2013 da kuma hannu a juyin mulkin da bai nasara ba a shekarar 2016 sai dai ya musanta tuhumar. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar 18 ga watan Oktoba, jakadun kasashen Kanada da Denmark da Faransa da Jamus da Netherlands da Norway da Sweden da Finland da New Zealand da kuma Amurka sun yi kira da a gaggauta yanke hukunci kan lamarin Kabala. tare da sake su cikin gaggawa ma'aikatar harkokin wajen kasa ta ce ta gayyace su wanda ta kira wannan sanarwa rashin sanin ya kamata wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin najeriya inda suka saki fursunoni da dama kamar yadda wani jami'in ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press yau asabar wannan shi dokar na uku da ake balle kurkuku a kasar da tafi yawan jama'a afirka a wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da haɗari a cikin ƙasar ta yammacin afirka inda hukumomi ke ƙoƙarin wajen daƙile tashe-tashen hankula an kai hare-haren kan wasu cibiyoyin tsaro musamman ofishin 'yan sanda a makamancin irin wannan a cikin shekarar ta gabata olarewaju anjorin mai magana da yawun cibiyar gyara hali a jihar oyo ya shaida wa ap cewa 'yan bindigar sun kai farmaki gidan a daren juma'a kuma an fara gudanar da bincike kan lamarin wanda zai bayyana irin barnar da aka yi francis inobore na hukumar gidan yari na najeriya shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin kuma ya ce yana kan hanyar ta zuwa wurin da aka yi harin harin na ranar juma'a shine na uku a wannan shekara a najeriya inda ake samun yawaitar laifuka a gidajen yari kuma 'yan sanda na kama wani bangare na waɗanda suka tsere jaridar the da ke Legas ta rawaito watan yulin bana cewa akalla fursunoni 4,307 ne suka tsere da gidajen yari tun daga shekarar 2017 bisa rahotannin da aka tattara na kafafen yada labarai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka tana sa ido kan rahotannin game da yadda kungiyar boko haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar najeriya lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaƙa da alka'ida ke yi jami'ai a jihar Nezin Najeriya da suke a akan ayyukan Boko Haram na tsawon watanni a cikin wannan lokaci sun yi kirarin kungiyar mayakan suna cikin ƙauyuka 500 a faɗin mazaɓu takwas cikin ashirin biyar na jihar. Suna faɗa wa mutanen ƙauyukan cewa ba sa yaƙi da su amma da gwamnati da kuma hukumomin su suke. In ji Suleiman Cukuba wani jami'in karamar hukumar Shirora da ya faɗa murya Amurka. Amma jami'an Amurka suna taka tsantsan wurin yanke hukuncin ganin yadda ta'addanci ke haɓaka a cikin gaggawa. lamarin da ya sa nasarar boko haram da ƙaubarta mai alaka da isis ta afirka ta yamma ta koma faɗi shi a cikin watanni da dama da suka shuɗe masana kimiyya na hukumar tantance abinci da magunguna ta amurka sun faɗa jiya juma'a cewa haɗarin yin allurar rigakafin coronavirus ga yara masu shekaru biyar zuwa sha ɗaya bai kai na kamuwa da cutar kumburin zuciya ba sanarwar na zuwa ne yayin da ake sa ran kwamitin ƙwararru na waje zai kaɗa a ranar talata ko za su ba da shawarar hukumar fda ta amince da allurar rigakafin ga kananan yara idan hukumar ta ba da izinin rigakafin gaggawa ana iya samun rigakafin a amurka a farkon watan nuwamba kwamitin da ke ba da shawara mai zaman kansa na cibiyoyin kula da cututtuka da dakile su zai ɗauki batun a ranar biyu da uku ga watan nuwamba labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu bari mu shiga duniyar rahotanni. An dai kwashe tsawon lokaci ana kai ruwa rana tsakanin makiyaya. da wasu hukumomi a jihohin kudancin Najeriya wanda suka yi barazanar haramta yin kiwo a fili, wanda su kuwa makiyaya ke kallon hakan a wani mataki da ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa na yin walwala ga kowa a ko'ina. A jiya ne dai gwamnan jihar Anambra ya zartar da wata doka wadda ta haramta kiwo a ɗaukacin jihar. Ko me hakan yake nufi? ga alphonsus okoro igwe ɗauke da ƙarin bayani Ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Magban ta ce za ta gayyato masana don su koyar da kiwon zamani a kudu maso gabashin Najeriya. wannan na zuwa ne bayan gwamnan jihar anambra willie obiano ya rattaba hannu akan dokar haranta kiwon dabbobi a fili jiya juma'a oka babban birnin jihar Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah Cattle Breeders reshen kudu maso gabashin Najeriya. wannan mu doka wannan dokan ya zamanto damuwa a gurin mu ya zama kalabale a gurin mu saboda mutumin da bai san abu ba aka ce ya yi shi ba a yi masa tanadin yadda zai yi shi ba abun da ya sani nan an ce ya bari kuma ya yi abun da bai sani ba to wannan abun mu dai an takura mu yanzu dai abun da muke a matsayin mu na shugabanni yau muna kiran taro mu zanna da mutanen mu. mu kira wa'yansu mutane wanda suka san eh, expert a kiwon zamani su zo su koyar da yaran mu abinda muke yanzu za mu zanna zan kira taro na south east gaba da mu zanna da fulani mu yarda cewa za mu kira mutanen da suka iya kiwon zamani mu bude musu makaranta yadda za a karanta da yaran mu za mu kawo yaran mu a karanta da su zuwa shekara kaza in Allah ya sa sun iya kada sai mu soma musu wannan business ne Shi kuwa gwamnan jihar Anambra Willie Obiano ya ce wannan matakin ya zama dole ne saboda buƙatar cimma maslaha mai ɗorewa a duk faɗin jihar. ya ce mun daɗe da muke ta ƙoƙarin kwantar da rigingimu kuma wannan ita ce mafita ta dindindin ga ƙalubale na rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya To ko ne masu sharhi kamar su Chief Allen Ihonu ke cewa game da wannan matakin da gwamnatin jihar Anambra ta ɗauka. This is the 21st century. we can be moving cows up and down. Ya ce wannan karni na ashirin ɗaya ne kuma bai kamata muna yawo da shanu ba. Lokaci ya yi da za mu fara aiwatar da tsarin keɓe dabbobi da ake kira rancin a harshen Ingilishi. Lokaci ya yi sosai. saboda kiwo a fili kullu yomin yana jefa makiyaya cikin haɗari da bala'i. Wato, idan muka dubi fitintunun da kan barke tsakanin makiyaya da manoma. Ina tunanin kiwo a fili yana ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke addabar Najeriya a yau. Kuma ina mara balale da wannan matakin haramta kiwo a fili. Matukar za a fara mayar da hankali sosai wajen keɓe wurare don yin kiwo. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. Daga batun hana kiyo sai kuma mu koma na fasa gidan yari a Najeriya. Fasa gidan yari a Najeriya ba wani sabon abu ba ne, wanda har yanzu ana iya cewa matakan da ake ɗauka don kaucewa hakan sun gaza samar da matakai na dindindin don ko a daren jiya an fasa wani gidan yari. 'yan fursuna da dama sun arce ya zuwa yanzu dai mahukunta ba su ba da alkalinma na irin asara da kuma adadin waɗanda suka gudu ba amma dai abokin aikinmu hassan umaru tambol ya aiko muna da ƙarin bayani da misalin karfe goma na daren jiya juma'a ne wasu mutane dauke da muggan makamai suka afkawa gidan yarin a abulugon da ke garin oyo a jihar oyo suka saki wasu daga cikin yan kason ko yan fursuna maharan dai sun yi amfani da ababen fashewa irin nakiya sun ka fasa kofar gidan yarin suka shiga da yake tabbatar da fasa gidan yarin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kula da gidajen yari a jihar oyo mr olarawaju ajonri ya ce manyan jami'an hukumar na kan hanya daga birnin tare tarayya Abuja don tantance irin ta'adin da 'yan bindigar suka yi wa gidan yarin na abulogo a garin Oyo. Kawo yanzu dai ba a san irin barnar da aka yi wa gidan yarin ba kuma ba a san ko mutane nawa na arce daga gidan yarin ba sai mayan jami'an hukumar kula da gidan yari ta Najeriya sun zo daga hedikwatar Abuja sun tantance kai wa gidan yari hari tare da sakin 'yan gidan yarin ba sabon abu bane a Najeriya domin a 'yan watannin baya an kai hari a gidan yari a jihar Kogi wanda ya sanadiyar arcewar 'yan fursuna da dama kafin daga baya a kama su wani mazauni garin oyo ya yi magana a game da fasa gidan yari sunana malam musa kardi to hakikanin gaskiya irin waɗannan lamura baya da amfani saboda mi domin shi mai laifi idan aka kai shi aka rufe illa an kai shi an rufe ba tare an zartar da wani hukunci ba kuma an ce an fasa wurin to ai shi tsirewa zai in ya tsare kuma a gidan jin zai koma a inda can aikin na nahi da yake yi ka koma zai k'a kaga fasa gidan yari ga dan fashi bayan tasiri a wajen al'umma yana sa barayi su fita kamar wani mai mugun lahi wanda ya je can yayi wani fashin kai me daga ciki sai ya fita duk wanda ya san akwai mutukan mugun lahi gari ba zai tsaya ba mai fyaɗe gudu zai yi wanda ya yanka mutum gudu zai yi wanda ya fashi da makami gudu zai yi wanda ya yi amiro ya zo yan kidnapping wanda ya ɗauki mutum ya je sai an bashi miliyan goma ko miliyan ɗari ya ce a dole sai an bashi shin wannan aka ga gidan zai koma. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. za a ji kashi na hudu na ansoshin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago mai cewa. Sannan daga karshe kuma muna buƙatar shi wannan bawan Allah Alhaji Garba Suleiman Kiraku ma da yakin samu naka ya dan yi mana gajeren bayani akan tarihin rayuwarsa da kuma sarautar da yake rikonta ma da yakin samu naka sai an jima. To idan Malam Umar Isa ɗan da gona saurare ga Alhaji Garba Suleiman Kirako madakin samunaka da ansoshinka. Sai kuma maganan da shi matambaye tambaya ta akan rayuwata tarihin rayuwata to a takaice in na ce zan wallafa littafi akan tarihin rayuwata a wannan program ɗin ba zai yiwu ba amma zan takaita idan an haife ni a samunaka ne sannan na yi primary school dina a samunaka daga aji ɗaya zuwa aji biyar na zo na ƙarisa shida da bakwai a sultan bello primary school a kaduna daga nan na tafi barewa college zaria daga barewa college zaria straight allah ya taimake ni na samu admission zuwa nda to duk abokanai na da classmates ina sun san wane ne garba suleiman krako ba rago ba ne ne kuma yaban kai an ce jahilci jarumi ne ne tun muna makaranta scout ni ne man obe ni ne cadet ni ne ga nan dai uh, uh, organization iri-iri na irin makaranta na ba wanda ban yi ba gudu kuwa sanadin wannan suna ke nan krako gudu ko kare ya shafa min lafiya a lokacin da kuruciya saboda haka ba saurare na kar su ji dan na ce na je nda na basu na koma school na sun katsina ba kora ta aka yi ba ni na kori kaina da kaina lokacin rashin lafiya ga shiga ta aka mun ɗauka a lokacin alfarma masu sauraron mu wato a takaice dai tarihi na daga nan na tafi sukulam na sun katsina bayan da na gama sukulam na sun katsina na dawo ina dawowa aka kawo ni zaria bayan na yi qualify a sanas ban daɗe ba former ambassador to london former physician to shagari dr dalata sarki tafida ya tura ni abu je ne kos na shekara guda a kan ido saboda ya lura da na da basira na kan ido kuma mutane suna kawo mashi a lokacin yana permanent secretary na ministry of health daman shi tura ni school na sun katsina to ɗaya daga cikin wannan bayani zan yi kenan ina nan na samu admission a congo na advanced diploma and public administration wanda ake cewa adp adp adpa so daga nan bayan na gama wannan allah shi gafata ma nuhu mamalle magajin garin zazzau allah ji kanshi irinsu irinsu wanda suka taimaka har aka kai ni london sau biyu akan sha'anin ido sai muna ne conference ne da mamuda wafa allah ya gafata mishi aminu sultani mustapha dan raka da alhaji aminu danja ba irin taimakon da ba su yi ba na su ga ƙarƙashin jagorancin nuhu ba malli magajin garin zazzau allah shi gafarta mushi dalilin da ya sa na kawo wannan bayani tun da mai tambaya ya tambaya kan rayuwata saboda akwai program da aka kawo a najeriya lokacin sap structural adjustment wanda wannan tsari ya sa likitocinmu sun watse sun koma kasashensu suka bar ni dai shekara na goma sha biyar a cikin ai tiyata wato tiyata na ido ina aikin tiyata saboda ka. ni ba na karanta medicine ba ne amma wanda ya koya min sajiri aikin ido to misali zan bada da wani bawan allah dattijo allah ya gafata mishi alhaji mande a general hospital na katsina bawan allah nan he was a nurse nurse ne shi amma ba irin operation din da baya yi in aka kawo likita ma sabo wanda ya ga bai san abin da yake ba sai ya karbe instrument din ya ci gaba da operation din ba ko saboda na ba saboda tsabon kula da mai da hankali da dadewa a cikin tiyata din to haka ne ma allah ya min wannan baiwa operation din da bana yi a ido kawai guda biyu ne wanda ake cewa a turance uh, glaucoma wato trabeculectomy sai kuma retinal detachment su ne kawai wannan ma ba mu da instrument ɗinsu wannan lokaci ko shi dr sharif din ba mu da isasshen abin nan wato hikima ne dai da yake da shi da experience yake yin wannan aikin amma ainihin kayayyakin aiki na wannan babu kuma a lokacin mai martaba magajin gari da mai martaba sarkin zazzau ba yadda ba su yi ba sun taimaka kwarai da gaske an sama mana kayayyakin aiki a asibitin nan to har da shi ma marigayi mai martaba sarkin zazzau allah ya gafarta mu shehu idris yana ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudunmawan tura ne ingila wannan seminars da conference a mofil eye hospital na london na je na yi sannan aminu jihar Allah shi gafarta mashi Alhaji Aminu shi ma gidansa ya bada muka je dukanmu da aka tsantsanto a je a yi wannan training a koya mana ya bada gidan shi a London muka zauna har muka gama training muka dawo to Allah da ikonsa ki Allah ya mun baiwan wannan abu ido Allah ya hore mu dan kwairo mai martaba sarkin zazzau Allah shi gafarta mu shehu Idris ya turo dan kwairo na mai operation ɗin cataract bilateral wato duk idobinsa wato sun yi mamaki ɗan ƙwaro sai da ya warke kafin ya koma maradu tangarinsu su sai da ya warke tangaran na kawo glass aka mushi wato abin da ake cewa refraction plus 10 aka bashi ai kawai sai ya ce zo zauna da yamma a nan a gidan sarkin san kiran sarkin zazzau a lokacin allah ya gafarta mashi shi ma ya yi min waka minti casa'in a kan ido alhaji garba likitan ido allah ya ba ka martaba wato allah da ikonsa dan kwairo ya je asibiti ɗaya uku na ido amma bai samu yadda yake so ba haɗuwana da shi ya samu biyan bukata da a rediyo a state radio na kaduna suna sa wannan waka a federal radio kaduna su ma sukan sa wannan waka da ɗan ya mun saboda operation da na musha ido to wannan na ɗan ba da takaitaccen tarihi na ne saboda an tambaye ni ne kuma bayan wannan lokaci har yanzu dai bayan mun dawo daga aikin hajji by road last tafiya da muka yi 1994 za a yi buga kwallon duniya world cup na je na samu mai martaba magajin garin zazzau allah ji kanshi alhaji nuhu bamalle a ce ranka ya daɗe gashi gashi gashi to takaice labari ne a sanadin shi na zo amerika cikin ƙungiyar wanda za su wakilci najeriya 1994 world cup to wannan kenan da na zo sai an da aka gama komai da komai sai na nemi izinin ni zan tsaya zan yi makaranta aka ce to tunda makaranta zan tsaya ɗaya aka kyale ni na bi duk yadda zan yi ka'idojin na rubuta retirement rubuta study libu dafe da sauransu duk dai wannan procedures na bi na fara northeastern university a nan zan yi bsc nasin karatu ya gagara saboda can na baro iyalina na baro iyalina mata biyu da 'ya'ya to abin da ya sa na makale sai na duba na ga na samu irin wani aiki da ake cewa karkashin teburi wato baka cikin raskwana ka zo ka yi aiki ne a ka tafi sai na ga a sati abun da nake samu albashi na ne na wajen wata uku a najeriya ai sai na makale har allah ya kai ne na kai ga gaci na samu wanda ake cewa koren kati daga koren kati na zama ɗan ƙasa to wannan ta wannan bangaren kenan a takaice masu mu kun ji wannan tarihin yadda aka yi na zauna a nan shi ma mai tambaya alhaji umaru isa ɗan dago na fatan kana ji to daga baya sai na tunanin sake koma makaranta sai na koma roxbury community college a nan boston na samu bsc dina na gama wannan na sake komawa boston university na karatu akan international public health na samu diploma akan wannan bangaren international public health to a takaice bangaren ilimi masu mu kunji sannan kayan tambaya ko kuma kayi tambaya akan sarauta da aka mun madakin samunaka. naka sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyar na ansoshin tambayoyin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka yanzu a madadin shi alhaji garba suleiman madakin samunaka da ke an samu na tambayoyin a kansa da wanda ya haɗa mana sautin hailu hailu da kuma injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben in allah ya kai mu wasalam a daidai wannan lokacin ne mukan kawo muku labaran wasanni a takaice wasanni a takaice Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta lallasa Norwich da zunzurutun ci bakwai da nema a wasan gasar Premier ta Ingila a yau Asabar. Lamarin da ya sa Chelsea din gyara zama a saman teburin gasar a mako na tara. Norwich da yanzu haka ta koma ta karshe a kasan teburin gasar ta karkare wasan ne da 'yan wasa goma sakamakon katin gargadi na biyu da ya rikide zuwa jan katin kura da aka baiwa dan wasanta na baya Ben Gibson. chelsea ta buga wasan ne a daidai lokacin da take karrama tsohon mataimakin shugaban kungiyar matthew harden wanda ya rasa ransa sanadiyar hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a shekara ta 1996 shekaru 25 da suka gabata yanzu haka dai chelsea din na da maki 22 ne a saman teburin gasar tare da tazarar maki hudu tsakaninta da liverpool da ke binta to amma kuma tazarar na iya sauyawa bayan fafatawar da liverpool din za ta yi da manchester united a gobe lahadi a sauran wasannin gasar ta firimiya da aka fafata a yau kuma watford ta bi everton har gida ta doke ta da cibiyar da biyu yayin da wasan crystal palace da newcastle da kuma na leeds united da wolverhampton duka suka karkare da kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya kowannensu southampton ma ta yi kunnen doki ne da burnley da ci biyu da biyu dan wasan gaba na kungiyar liverpool ta ingila mohamed salah ya ce yana fatan karkare rayuwarsa ta kwallon kafa a kungiyar ta liverpool Salah ɗan ƙasar Masar mai shekaru 29 ya buga wa ƙungiyar wasanni 214 kawo yanzu inda a cikinsu ya sami zura mata ƙwallaye 137 tun sa'ad da ya koma ƙungiyar daga Roma ta kasar Italiya a shekara ta 2017 a kwantaragin fan miliyan 34. Kwantaragin sa na yanzu da Liverpool ɗin dai zai karkare ne a karshen kakar wasanni mai zuwa. ko bayan roma sala ya taka leda a kungiyoyin basel da chelsea da fiorentina kafin komawarsa liverpool shahararren dan wasan kungiyar manchester united cristiano ronaldo ya baiwa magoya bayan kungiyar hakuri akan kwangaba kwan baya da kungiyar ke fuskanta a wasanni yana mai cewa akwai bukatar baiwa kungiyar karin lokaci domin daidaita al'amura ronaldo dan kasar portugal mai shekaru 36 ya koma united ne a wannan bazarar daga kungiyar juventus ta kasar italiya lamarin da ya saka masoyan kungiyar a cikin babbar fata na samun nasarori a gasanni to sai dai kuma manazarta lamuran wasanni na ci gaba da bayyana rashin tasirin komawarsa a tsohuwar kungiyar tashi da ya zo wa kowa a ba zata bayan a hakikance cewa zai koma abokiyar adawar ta manchester city to sai dai ronaldo na da ra'ayin cewa akwai bukatar kungiyar ta yi gagarumin sauyi da zai kawo gyara a tafiyar ta. yanzu haka kuma kungiyar na matsayin ta shida ne a teburin gasar premier tare da tazarar maki bakwai da chelsea da ke sama yayin da kuma gobe za ta karbi bakuncin liverpool a fafatawar da ake ganin za ta yi zafin gaske murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa yau Asabar cewa ya umarci ma'aikatar harkokin wajen ƙasarsa ta ayyana jakadu goma da ƙasashen yammacin duniya a matsayin waɗanda ba a maraba da su a ƙasar saboda kiran da suka yi na a saki Usman Kabala. Kabala ya kasance a gidan yari na tsawon shekaru hudu inda ake tuhumar su laifin tallafawa zanga-zangar ƙasa baki ɗaya a 2013 da kuma hannu a juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar 2016 sai dai ya musanta tuhumar. wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin najeriya inda suka saki fursunoni da dama kamar yadda wani jami'in ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press yau asabar wannan shi dokarar na uku da ake balle kurkuku a kasar da tafi yawan jama'a afirka a wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da hadari a cikin kasar ta yammacin afirka inda hukumomi ke ƙoƙarin wajen daƙile tashe-tashen hankula an kai hare-haren kan wasu cibiyoyin tsaro musamman ofishin 'yan sanda a makamancin irin wannan a cikin shekarar ta gabata. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirye-shiryen namu a yau suka kunsa kenan. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Sarafilu Hashim Gumel, ɗaya ne gabatar da shirin. Sai Hailu Haile wanda ya daidaita mana sauti. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sabuni lafiya. Peace salam.